نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيدا وإنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة وأيكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne karkashin littafin kunce-kuncen auratayya wanda karkashin wannan littafi mai albarka muna karatu karkashin hadisi mai lamba 323 a cikin wannan littafi mai albarka wanda shine hadisin uquba ibn amir yarda Allah su kara tabbata a gare sa kafin mu ci gaba da karatu akwai dan kuskure kadan a karatu wanda ya gabata game da tarjamar wannan sahabi da nayi cewa uquba ibn amir shine sahabi wanda ya rayu a gari a Afirka wanda ya zo Afirka yayi da'awa har mafi yawa daga cikin malamai suna ganin cewa ya zo darul tukurur darul tukurur suna ne na Najeriya kafin zuwan turawa ana kiran najeriya da darut tukurur ana kiran nijar da an somali da haka wannan sahabi shi shine sahabin da na kama sunansa na ce ya zo to ba su ba shi ne sunan sahabin da ya zo ukuba na fiya kun ga sunansa daya amma an samu bambanci wurin sunan mahaifi wannan ukuba ibn amir shi kuma wanda ya zo sunansa ukuba ibn fiya. wanda karatu da ya gabata na ce wannan ne zo ba shi ba ne zo ba wancan ne zo uku ba ibnu nafiya. na'am wanda an malamai suka ta kokarin eh, danganta shi da ainihin wato da mazauna ainihin wato wannan yanki na Maiduguri cewa ya yi auratayya a cikinsu shi sa aka samu shiwa arab a cikinsu. an gane ko wallahu alam to wannan sahabi ibnu amir sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mai girma mai albarka wanda ya rayu a garin makka daga bayan hijira ya koma garin madina domin ya ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisinsa mun karanta kuma ya gabata shi ne hadisi wanda ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a haƙƙa shiruɗe an tufu bihi masu halaltun bihin furuj annabi sallallahu alaihi sallam ya ce mafi haƙƙin sharuɗa da ya kamata a cika ma'ana mafi girman sharaɗi da ya kamata a cika game da mafi girman sharaɗi da ya kamata ku cika a rayuwa shi ne masta halaltun bihul furud shi ne sharuɗan da ke halatta farjina ma'ana sharuɗan da ke halatta farjin ƙamace shi ne sharaɗin da ya kamata ku nutsu ku kula wurin cika sa domin kada a samu wata matsala ko wani kuskure a zama ya koma ba zaman auratayya ba ya koma wani irin zama na daban don haka da wannan hadisi malamai suka ce wajibi ne ga dukkanin wanda zai ainihin wato hada auratayya ya kiyaye wasu abubuwa waɗanda suka lazamta a gare sa abu na farko shine sharaɗi da miji yake sanya wa mata lokacin da suke cinikin sadaki domin asali ga sadaki akwai malaman da suke da fahimtar cewa shi sadaki ba wani al'amari ba wani kuɗi bane ayyananne ba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya buƙaci ma a ɗaura aure da nawatin min zahabin ma'ama nawatin eh, nawatin min zahabin ma'ana nauyin kwallon dabino na zinari annabi ya nema a wurin wani sahabi ko da shi yake da shi a ɗaura aure Sahabi ya ce bai da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani wurin ya ce wa sahabin to zanen fa da kake lulluɓa da shi sahabin ya ce ai ni ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya isa ta balantana a yanka a raba a bata rabi wani wurin ma akwai hadisin da ya da takalma aka bukata a daura aure shi takalma ne sadakinta kai akwai hadisin ma da ya zo gona ce sadaki ya mace don haka wasu malaman suna da fahimtar cewa shi sadaki ba wani abu bane wanda yake ayyananne ba wasu malamai suna da fahimtar kuma ai abu ne ayyananne rubu'i na dinari ake bayarwa shine kwacin a naira yanzu shine dubu goma sha biyar da yan kai wasu malamai suka ce shine karancin sadakin yamaji cewa kada ya gaza haka an fahimta ko almuhim dai shi asali ga sadaki ciniki ake da mata da miji ma'ana da saurayi da budurwa ciniki yi ya tambaye ta to ke nawa kike so in baki sadaki tun daga kan miliyan goma a dawo miliyan biyar a dawo miliyan uku a dawo miliyan ɗaya a gangar dubu ɗari biyar sai yadda ta yadda za ka iya sanya mata sharaɗi to nan baki sadaki shine kaza amma zan miki ƙari to sai malamai suka ce wajibi ne ka kiyaye wannan ziyadar dangane da ƙarin da ka ce za ka mata a cikin sadaki domin ka ɗau alƙawari aw sukla bi makanin muayyin ko kuma wurin zama a wani wuri wanda yake ne ka ce da ita ai idan na aure ki a sabon gidan gareji za ki zauna wannan kwatas din na gareji ko ka ce a akala estate za ka kai ta ko ka ce mai tamasile za ka kai ta abuja ko ka ce garki zonto za ka kai ta abuja ko kuma ka ce marin beach za ta zauna a Legas. ko ka ce a kokonat za ta zauna ma'ana ka samu wani ƙayataccen guri ka ce a nan za ta zauna ka ɗaukan mata alƙawari sharaɗi ne a cikin auratayyar kuma yasa za ka ƙi cikawa an gane ko na'am da haka malamai suka ce wajibi ne mu dinga cika dukkanin sharuɗa waɗanda ke halatta farji ma'ana duk sharaɗin da ka ɗaukar wa kanka game da halatta farjin ya mace to ka sauke wannan sharaɗin ma'ana ka sauke wannan abin da ka ɗora wa kanka wanda mun karanta wannan hadisi ko mun bai ko ba haka ba Imam Bukhari ya kawo sa 2721 ya da ɗaya muslim ya kawo dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas a cikin littafinsa kuma mun bayyana fa'idodi da ke karkashin wannan hadisi mai albarka wanda za mu tashi hadisi na gaba shine shine hadisin abdullahi dan umar wanda shine hadisi mai lamba ɗari uku da ashirin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka mala yace wa ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق مقومة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه الشغار يتي والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته wa laysa bainahuma sadaqun wanda wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake wa laqabi da Abdullahi dan Umar dan Khattab yarda Allah su kara tabbata a gare sa shi da mahaifinsa wanda wannan hadisi zai mana bayani game da hukuncin ka aurawa ka aurawa mutum yarka da sharadin zai aura maka yarsa ba tare da sadaki ba shin za a iya irin wannan auren a shari'a kaga ƴata kana so ni ma in ga ƴarka ina so sai in ce malam wane ko alhaji wane saboda zumuntan mu da dadewa da muka yi tare kawai aura mun taka zan aura ma tawa ba tare da sadaki ba shin ya halasta a irin wannan auratayyar addinin musulunci wanda irin wannan auratayyar ana kiransa ashirar an gane ko ana kiransa ashirar da haka marawaici ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marawaci abdullahi dan umar yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naha an shighar yayi hani dangane da ashighar kamar ka tambaya ne to me ake cewa ashighar sai yace abin da ake kira da ashighar an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu shine mutum ya aurar da yarsa ga wani mutum ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu da sharaɗin cewa shi ma wancan zai auren masa da yassa walaisa ma sadaqun amma babu sadaki a tsakaninsu wancan ba zai bada sadaki ba shi ma wannan ba zai bada sadaki ba bisa ga hange ne sai naga kaman musanye kawai akai ko an yi musanyen yaya <laughs> tunda babu sadaki to wannan shine ma'anar ashiba wanda lafazin shiba malamai sun sami sun samu sabani game da asalin wannan kalma a luggan larabci wasu malamai suka ce huwa min shigharal kalbi yana daga cikin wani aiki ne na kare idan rafa'a rijlahu ya bula. a lokacin da kare ya daga kafafuwansa domin ya yi fitsari to larabawa sukan kira wannan daga kafafuwan da ya sukan kira sa da ashiga an gane ko sukan kira sa da ashiga mala ce ka annal aqid yaqul kamar mai daura auren ne kamar a ce yana cewa la tarfa'u rijla ibnati hatta arfa'u rijla ibnatika kamar mai daura auren ma'ana kamar madauran auren guda biyu da uban wannan da uban waccan kamar su ce ne ba za ka daga kafar ƴata ba har sai na daga kafar ka an gane dagawa ko na'am malamai suka ce lafazin shigar ya yi kamanceceniya da wannan mutum ya zo ya ce to yana son ya ɗaga kafar yakka sai ka ce a'a ba za ka ɗaga ba ni ma sai na ɗaga ta yakka to wannan auratayyar ana yi a zamanin jahiliya an gane ko wannan ya auri yar wannan shi ma ya bashi yar wannan amma babu sadaki a tsakaninsu an gane ko wannan kenan wannan shine ainihin ma'anar kalmar ashigar da lugga ta ainihin wato larabci wanda idan muka yi la'akari ko muka yi duba zuwa wannan hadisi mai albarka za mu ga cewa malam yana so ya mana bayani ne cewa annal aslu fi aqdin nikah annahu la yutimmu illa bi sadaqil mar'a cewa asali ga daura auratayya ko illa aure annahu cewa lalle shi aure la yutimmu baya cika baya zama aure illa bi sadaqil mar'a sai an sanya wa mace ta shi asali da auratayya ba a cewa ai wane ya aure wace sai an sanya sadaki ko da ba a ba da sadakin ba ko da sadakin na bashi ne sai an ayyana sadaki cewa auren wace an daura aure tsakanin wane da wace amma sadakin shine kaza gashi na kadan ko ajalan ɗayan biyun nan ko a ce gashi a hannu ko a ce ai bashi ne auren Allah ya kiyaye mu daga auren bashi na'am dan haka idan muka koma cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ga cewa akwai sahabi na annabi akwai wata mata da ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na baka kaina ka aure ni ina son ka shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kalle ta tun daga ƙasa har sama da wannan malamai suka ce idan kana sa an an so kafin ka auri mace ka fara ganinta ma'ana ka ga abin da zai janyo ra'ayinka zuwa aurenta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya girgiza kai sai wani sahabi ya ce to ya rasulullah sallallahu alaihi idan baka yi ni ina yi ma'ana shi ya ga abin da ya ja hankalinsa kenan zuwa auren ya ce wa annabi sallallahu alaihi idan baka yi ni ina yi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to me kake da shi a mazaunin sadaki sai sahabin yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban da komai sai annabi yace law khataman min hadid kai ko da zobe ne na karfe ka kawo a daura muku aure kenan mafi girman abin da ake bukata wurin daura aure shine sadaki tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gangara cewa yi law khataman min hadidin kai ko da zobe ne na karfe zobe na karfe a narka karfe a yi zobe da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan sahabi ya kawo a daura musu aure da aka je karshe sahabin ma bai da zoben karfe sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to mama aka min alquran wai menene tare da kai na alqurani ma'ana me ka haddace na alqurani me ka sani na alqurani yace suratul baqara wallazi taliha yace ina da suratul baqara da wacce take bin ta ma'ana suratul ali imran sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an aura maka ita da abin da kake dauke da shi na alqur'ani na'am to asali ga daura aure ma'ana ga daura aure shi aure ba a cewa ya cika illa bi sadaqil mar'a illa bi sadaqin lil mar'a sai da sadakin ya mace Allah madaukakin sarki yace wa atin nisaa sadaqatihinna nihla فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا Allah ya ce ku bai wa mata sadakokinsu ma'ana mace ku ba mata sadakinsu fa in tibna lakum an shay'in min idan suka rage muku wani abu daga cikin sadaki a wurin kai kace miliyan ɗaya za ka bata sai ta rage maka wani abu sai Allah madaukakin sarki ce fa kuluhu hani'an mari'a to ka ci wannan abin da ta ta rage maka hani'an mari'a kana mai jin daɗi wurin cinsa ba ka da matsala amma sai ya kasance ka farlanta wa ya mace sadaki sai kuma ka hana ta sadaki ka zalunce ta da haka mala yace yuqabilu ma tabaddalahu min ba'dha ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي saboda wannan dalili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana irin wannan auratayya na jahiliya kuma a zamanin jahiliya ne ake irin wannan allazi yadlimu mu al-awliya mauliya ce wanda da irin wannan auratayya ne waliyai suke zaluntar waɗanda suke walittakar su ma'ana lokacin da kake walittakar yarinya sai aka sai kai mata irin wannan auratayyar kamar ka cuce ta ita ba ta da wani fa'ida a cikin auren kai ka ci moriya auren juna إذ, يزوج إذ يزوجونهن بلا صداق يعود sun aurar da su ba tare da sadaki ba wanda wannan sadaki ne mace za ta yi komayya ta ci amfanin wannan sadakin wa inna ma yabdaluna hunna bima yarda rububatihim wa shahawatihim kawai sun sake su ne sun bada auren su da abin da zuciyarsu ta so saboda kwaɗayinsu da sha'awarsu fa yuqaddimunahunna ila ila ilal azwaj sai su gabatar da su zuwa ga mazaje ala an yuzawwijuhum mawliyatihim bila sadakin, ta yadda ma'auratansu za su auratar da su ba tare da sadaki ba malai ce fa hada dulmun to wannan zalunci ne wata sarrafu fi fi abda'ihinna li ghairi ma kuma an sarrafa su matan ba tare da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba ma'ana kun gudanar da walicinsu da jagorancinsu ba tare da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba domin Allah madaukakin sarki ya ce wa atin nisa'a sadaqatihinna nihla ku bai wa mata sadakokinsu ta hanya mai sauki ma'ana ku ba su da sauki kada ku wahalar da su kafin ku ba su wa ma kana kadalik fa huwa muharrimun batilun sai mala yace to in dai haka al'amarin yake da huwa muharrimun batilun aure ne wanda yake haramtaccen aure sannan gurbataccen aure idan muka duba wannan hadisin za mu ga kai tsaye hadisin ya bayyana annahi an nikahi shigar hadisin ya nuna haramci hani dangane da auren ashigar mun yi bayani cewa ashigar shine mutum ya aurar da yasa da cewa shi ma wancan ya ba sa ya kowa ya kai ka bani 'yakare ne in baka yata ba tare da sadaki ba a daura aure mala yace wannan wannan hanin da ke karkashin wannan hadisin yaqtadil fasad yana nuni cewa auren bai yi ba fa huwa ghairu sahih cewa auren ba sahihi bane ko an yi irin wannan auren a shari'a ba aure aka yi ba bala a kira shi aure ba abu na gaba shine annal illa fi tahrimihi wa fasadihi wa khulwahu min as sadaqil musamma illar da ke cikin wannan hadisin da kuma haramci da ban illar da ke cikin wannan auratayyar da haramcin da ke cikin wannan auratayyar da abin da ya gurbata auratayyar huwa kulwahu min as-sadaqil musamma saboda hadisin ya raunani ya keɓanci daga sadaki sananne ba a ayyana sadaki sananne ba game da auren babu sadaki wa min sadaqil mutal sannan ba a yi ishara ba ma'ana ba a kwatanta sadaki ba ba a ce ai irin sadakin wace za a baki ba ba a duba irin ta ba da irin kilas ɗinta da irin darajarta na mata ba an ce ai sadakinki irin sadakin su wace ne ba wa ashara ilai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara zuwa ga auren bi qaulihi da cewa wa laysa bainahuma sadaq ma'ana kai ka ba da yakka ka bani ni yakka ne in baka yata ba tare da sadaki na tsakanin su cewa wannan auratayyar shi yake cewa ashigar kuma auratayya ne wanda yake haramun na'am abu na gaba wujubin nasrul mauliya wajabcin yin nasiha ga waɗanda suke walittaka bi tarwijiha bi ghairi kaf'in li ghardi wa muqsirihi cewa baya halarta ka aurar da ita ba tare da kaf'u ba ma'ana ba tare da kafa'a ba ba tare da wanzar da ita ba ka tabbatar mada sadakinta kawai ka aurar da ita saboda ne saboda shi waliyin ai akwai abin da yake nufi nufinsa shi ne shi ma a bata a basa wata ya daga wani gida ya ji dadin ta abu na gaba bima annahum ja'alul illa fi ibtal hadha nika ya min as-salat cewa illar da ke da ta gurbata wannan auren shine auren ya ke banci daga sadaki ma'ana auren babu sadaki malam ce fa innahu yajuzu an yuzawwijahu موليته على أن da الآخر موليته بصداق غير قليل مع الكفاءة بين الزوجين والرضا منهما cewa ya halasta ma'ana ƙalubale ne ga shi ma'auraci ma'ana wanda wani takar ya wanda zai aurar da ya cewa a yayin da zai aurar da ya zuwa ga wani ya aurar da wannan yar tare da sadakinta kuma sadaki wanda yake ba dan kaɗan ba ma'ana sadaki wanda ta yadda da shi bainar zaujain ma'ana a samu a tsakanin ma'auratan guda biyu shi wancan da ita ta ji ya kwanta mata shi ma ya ji ta kwanta mai ba kawai a mata auren dole ba warriba minhu ma da kuma yadda daga bangarora guda biyu shi mijin ta kwanta masa cewa eh na yadda zan aure ki ita ma ta ji cewa eh na yadda wane ne nake so ya zama mijina malam ce qawluhu shigar wa shigar lafazin da ya zo a cikin hadisin na shigar. an yi zawujar rajulu yace al zuwa ƙarshen hadisin qala ibn hajar ibnu hajar al-asqalani yace ikhtalafat riwayat al-malik fi manyan yansuru ilayhi tafsir shiga sabani ya zo daga riwayoyi daban-daban daga imamu malik dangane da abin da ake nasabta sa zuwa ga tafsirin ashiga. fal aksar mafi rinjaye daga cikin malamai lam yansubuhu li ahadin ba su danganta shigar kowa ba wa bi hada qala shafi'i da wannan imamu shafi'i ya ce, faqad qala yace la adri at-tafsir an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam aw an ibn umar aw an nafi' aw an malik imamu shafi'i ya ce, ni ban san wani tafsiri da na kalmar ashigar daga wurin annabi ba ko wurin abdullahi dan umar ko wurin nafi' ko wurin imamu malik ya ce bai sani ba وجعله بعضا من تفسير نافع وليس خاصا لابنته بل كل مولية يتي لفظ الشغاء دقى تفسير النافع دسك سامو يتي وليس خاصا باوي ياكي بنتبني كوي لابنته بزوى بأمة با بل كل مولية معنى ya lafazi ne wanda yake am ga dukkanin wacce ake walittaka wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace tafsir shirar abin da ake cewa shigar yace sahihu mawafiqu lima bakar ahlul lugga shine mafi inganci da abin da ya dace da da malaman lugga suka ambata fa in kana marfu'an fa huwa al-maqsud wa in kana min qawli fa maqbulun aidan wannan duk maganar mustalahil hadis ne li'annahu a'lamu bil maqal wa aqawu bil hal wanda wannan duk suna kokarin jingina tafsirin shigar ne zuwa ga sahabbai ko tabi'ai ko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye dai lafazin ashigar shine ka mutum ya auren maka ka auren masa ba tare da sadaki ba ka ba sa ƴar ƙanwaka ya ba sa ƙanwaka eh, ka ba sa ƙanwaka ya ba ka ƙanwashe ba tare da sadaki ba ko ka ba sa ƴarka ya auren maka da ƴarsa ba tare da sadaki ba tsakaninku wanda wannan shi ake cewa ashigar kuma aure ne wanda shari'a ta haramta kuma ko da an daura gurbataccen aure ne bai ɗauri ba a shari'ar musulunci na'am sai malamai sun samu sabani game da gurbatar auren shin idan an idan an daura ajma'ul ulama ala tahrima hada malamai sun yi ijma'i game da haramcin wannan auratayyar waqtalafu fi butlanihi amma sun samu sabani game da gurbacewar auren shin idan an yi aure idan an yi aure a haka shin auren gurbatacce ne fa inda abi hanafiya eh, abu hanifa ya ce annan nikahu ya sihu wa ya furidu laha maharin miplaha cewa auren yakan inganta idan aka farlanta mata sadaki na kalan mata irinta an gane ko misali an riga an daura auren da aka daura auren sai aka yi nasiha zuwa ga ma'auratan guda biyu sai aka ce to ai an riga an daura aure to ke na a baki dubu hamsin sadaki abu hanifa ya ce to za a ci gaba da auren auren yayi wa inda shafi'i wa ahmad imam shafi'i da imam ahmad suka ce annan nikahu ghairu sahih auren bai yi ba li annan nahyu yaqtadi fasad domin hali game da daura auren yana nufin gurbace gurbacewar auren cewa tunda shari'a ta hana to ko an daura ma bai yi ba sai an sake daurawa wa hukiya fil jami' riwayatun an ahmad an imam ahmad بطلانه ولو مع صداق an yi hikaya daga cikin eh, daga wani littafi ne daga riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal cewa eh, auren gurbataccen aure ne bai yi ba walau ma a sadakin ko da an sanya sadaki a ciki sai aka daura bayan an yi hakan sai aka zo aka sa sadaki Imam Ahmad ibn Hanbal yace auren bai yi ba ikhtara hal khiraqi li umumi ma ruwiya shaykhan an ibn Umar khiraɗi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiƙihu ya zaɓi maganar imamu ahmad ibn hanbal saboda umumin abin da aka samu daga imamu bukhari da imamu muslim an ibn umar daga abdullahi dan umar in matsala ce ta ta musalai hadis daga abdullahi dan umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laha an shigar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana auren shigar kenan idan an yi auren shigar auren bai yi ba an fahimta magana ko kenan idan an yi auren shigar auren bai ba na'am yace a gaba yace da bainahuma sadaqun aure ne wanda babu sadaki tsakanin ma'auratan guda biyu min kalami nafi daga maganganun imamu nafi yace waqtara hadha alqawl al-allama al-athari الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله يجي العلامة العثري shi ma ya zaɓi wannan ainihin wato wannan fatawar shine a sheikh abdulaziz ibn baz shi ma wannan ita ce fatawarsa cewa idan an yi auren shigari ko da an yi auren shigar an aurar ba tare da sadaki ba ko da ita kadai aka aurar ba sadaki an ci maganar ko da ita kadai mace guda ɗaya aka aurar babu sadaki to auren da yi ba ko da daga baya an zo an sa sadaki sai an zo an ƙara ɗaurin aure tare da ayyana sadaki ko da sadakin zai zamanto shi to shi ne wannan hadisin ma'anar shigar kai tsaye shine a aurar da mace ka in auren ma ka auren mun ba tare da sadaki ba to wannan ainihin wato auratayya annabi sallallahu alaihi sallam ya hana horarren aure ne aure ne wanda bai ɗauri ba a shari'a za mu koma cikin hadisin makaranta insha Allah na'am malai ce ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar yadda Allah ya kare tabbata a gare su gaba ɗaya amin da shi da mahaifinsa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la an nikahu shibab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana auren ashibab yace wa shibab yace ake kira da ashibab an yuzawwija ar-rajulu shine mutum ya aurar da yarsa ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu da alkawari ko da cewa shi ma wancan da aka auren masa da ya shi ma zai auren masa da yarsa walaisa bainahuma sadakun ba tare da sadaki ba a tsakaninsu cewa babu sadaki na auren maka da yata kai ma ka auren min da yarka na auren maka da kanwata kai ma ka auren min da kanwaka ba tare da sadaki ba wanda wannan auren shi ake kira da auren ashigar da mun yi bayani cewa aure ne wanda yake haramun gurbataccen aure ko da an daura bai yi ba wanda wannan hadisi imam bukhari ya kawo dubu biyar da ɗari ɗaya da sha biyu ya ta dubu shida da ɗari tara da sittin imam muslim ya kawo cikin littafin sa sayi wa muslim na imam muslim annai sabur kan lambar hadisi dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar a cikin littafin sa za mu tashi hadisi na gaba wanda shi ne hadisin abdullahi shi ne hadisin aliyu dan abi talib yadda Allah su tabbata a gare sa ma ne cewa an ali ibn abi talib أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه المتعة يوم خيبر وعن لحوم الهمر الأهلية وعن, وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه المتعة يوم خيبر وعن لحوم الهمر الأهلية وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتأة يوم خيبر وأن لحوم الحمر الأهلية wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗaya daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam guda hudu shiryayyu kuma ƙani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa ga babban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa Ali ibn Abi wanda Ali dan Abi Talib malamai sun fatata eh, sun ta ake cewa sun fafata game da shin wane ne ya fara shiga musulunci a musulunci wa ya fara shiga musulunci daga maza mafi rinjaye daga cikin malamai suka ce sayyidina Ali ne wasu ga ce a'a sayyidina Abubakar ne malamai suka ce dalilin da ya sa ga ce sayyidina abubakar ne ai shi sayyidina ali da ya shiga musulunci yana dan yaro ne shi kuma sayyidina abubakar ai da girman sa ya shiga musulunci almuhim dai shi sayyidina ali tun yana dan karamin yaro ya shiga musulunci zaid bin harith sayyidina ali ya riga sa saboda shi a sayyidina ali tun kafin a saukar wa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal muddaththir suke bautar Allah shi da annabi akan bautar annabi Ibrahim shi da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin wani ya fara sallah kafin wani ya fara wata ibada annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Ali suke bautar Allah a gharifun an gane ko suke bautar Allah dan haka dai malamai suka ce dalilin da yasa al'amarin sayyidina Ali ya koyi shi lokacin da ya karbi musulunci yana karami ne shi sa wasu malamai ba sa ya sa a sauran farko da suka shiga musulunci shi kawai ya taso ne a cikin musulunci wanda ya taso ne karkashin tarbiyya da kulawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma alal ijma bisa ga ijma'in malamai abinda malamai suka fahanga cewa wanda ya fara shiga musulunci a maza shine sayyidina abubakar wannan shine itlaqan abin da ya fi bayyana daga wurin malamai a cikin mata kuma matar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khadija a cikin bayi akwai bilal cewa a bayi akwai bilal a cikin bayi ainihin wato bilal ne ya fara shiga musulunci akwai kuma mutanen ƙauye akwai mutanen birni kowa da irin nasa an gane ko za ka ji an ce ma daga cikin mutanen wuri kaza wane ne ya fara shiga daga wuri kaza wane ne ya fara shiga shi ne sayyidina ali ya samu dace da dama na auren ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a ce kai sarkin annabi ne misali a ce kana auren ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallam ka san ba karamar daraja ba ce ba karamar girma bane a ce gashi kai din nan kana auren ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan haka kuma gashi bayan sarki kani ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan kani kuma halifan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne na hudu bayan haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda imamu ahmad ya inganta hadisi annabi ya tabbatar da cewa sayyidina ali dan aljanna kuma ƴaƴansa su ne shugabannin samari a gidan aljanna da hassan da husain yadda Allah su kara tabbata a gare su gaba daya wanda wannan shine sayyidina ali ya auri ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa fatima bayan fatima ta rasu kuma ya auri ƴar ƙanwar fatima an gane ko da ake cewa umama wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake daukanta a hannu idan zai yi sallah to wannan ƴa da ake cewa umama ƴar zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to annabi sallallahu yar ita kuma umamar ai yar as ce ibn rabi sunan babanta abil as ibn rabi'a ya auri ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana garin makka a lokacin ba a haramta auren mushriki da musulma annabi ya ba su aure aka yi aure daga baya da aka saukar da ayar wala tankihul na hatta yu'minu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sako esta tabbaro garin makka ta dawo madina dan haka sai aka tura masa wasiƙa idan ba zai musulunta ba za a raba auren sai ya musulunta ya dawo da ya musulunta ya dawo kuma ba a jaddada sabon aure ba da haka malamai suka ce idan ya kasance haka ne al'amari misali to ba za a jaddada sabon aure ba aure yana nan sahihi tunda ai aure aka daura shi aure in dai an daura sa to ai aure aka daura ba zaman zina aka yi ba aure aka yi to yarsu da ake cewa umama yar abil as ibn rabi' bayan mahaifiyarta da ake cewa zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu to sayyidina ali bayan rasuwar fatima na na fatima sai ya auri yar yarwa yar kanwata da haka malamin suka ce wannan ba laifi ba ne. an gane ko mu a kasar Hausa sai a ce abun kunya sai a ce wani yayi abun kunya abin da ba a so shine mun yi bayani a baya wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf ka hada tsakanin ɗan uwa guda biyu ga wannan ga wannan duk suna da rai amma idan babu wannan wacce za ta shigo to wannan ma auren ya a shari'a ba laifi bane an gane ko a shari'a ba laifi bane idan an aura maka yaya ta ki zama ba a aura maka kanwa ta zauna an gane ko an aura maka yaya ta ki zaman auren sai ta fice ka aure kanwa ko kuma yayar ta rasu ka aure kanwa wannan duk ba laifi bane a shari'a wanda wannan ma sanannen abu ne a kasashen Hausa za ga cewa idan an yi sukurtaka da mai daɗi da kai idan babu yaya sai a baka kanwa an gane ko kamar yadda ya faru ga Usman bin Affan sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin halifai guda hudu wanda su ne halifa na uku shi sa ake kiransa da Dhulnurain ya auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallam guda biyu ya auri ɗaya ta rasu ya auri ɗaya ta ƙarasuwa annabi ya ce ya Usman da akwai wata da na ƙara ma wannan shi ne sai na Ali wanda wannan hadisi nasa bindiga ce raddi ce raddi ne ga shi'a waɗanda suke halarta auren jin daɗi ma'ana auren mut'a aure wanda yake da zango aure wanda za a ce to na aure ki daga nan zuwa asuba na aure ki daga faduwar rana zuwa fitowar rana na aure ki bayan sallar asuba zuwa azhar sadaki ki kaza ko zan baki kaza ba a kiransa da sadaki sai ya a ce zan baki kaza ko me zaki karba ko kuma zan aure ki daga sha biyu rana zuwa shida na yamma zan baki turmin atamfa guda biyu an gane ko to wannan hadisi zai mana bayani shin a tarihin musulunci shari'a ta taba tabbatar da auren mutu'a sahabbai sun taba yi bayan sun yi shin annabi ya dogar da su akan haka ya ce a ci gaba ko an hana sannan wannan hadisin zai mana bayani game da haramcin cin naman jakin gida cin naman jakin gida wa annuhu min ahliya ma'ana cin naman jakin gida kenan wannan hadisin yana kunshe ne da karantarwa guda biyu karantarwa ta farko shine auren mutu'a wanda ɗan shi'a har yanzu suna yi aure a abu na biyu shine hukuncin cin naman jakin gida shin ya halasta ko bai halasta ba idan aka ce an hana cin naman jakin gida to luhumul humurul wahashifa naman jakin daji fa shi ake cewa zubira shin shi ya halasta ko bai halasta ba wanda na bayani game da wannan insha Allah wanda kai tsaye idan mun duba hadisin ya zo ne daga aliyu dan abi talib yadda Allah su kara tabbata a gare sa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zo da tawkidi anna at-tawkid ma'ana magana ce wacce take mai karfi yace lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naha ya yahani an nikahil mut'a yawma khaybar dangane da auren mut'a auren jin daɗi ranar khaibar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mut'a ranar haibar. kenan kafin ranar haibar ya halatta ranar haibar aka hana kenan kafin ranar ya halatta ibaha ne ga sahabbai ya ce wa alluhu min humurul ahliya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hane dangane da cin naman jakin gida shine luhumil luhumil humuril ahliya ma'ana naman jakin gida luhumil humuril ahliya alhumuril ahliya shine jaki dai da muka sani wanda muke ba muke dorawa kaya shine humuril ahliya na'am idan muka dauko lafazin nikahul mut'a auren mut'a malaman fiqh sukan kira nikahul mut'a huwa tazawwujur rajuli mar'a ila ajalin shine mutum ya aure mace zuwa wani lokaci matukar ka aure mace zuwa wani lokaci to kawai sunansa auren mutu'a. ka ce zan aure ki amma nan da sati biyu zan sake ki to sunansa auren Shi shine ila ajalin ma'ana zuwa wani ajali wanda yake sananne tunda ƙudurin shari'a game da auratayya shine zaman dindindin shine ƙudurin shari'a idan aka ce wane ya auri wace ma'ana ana nufin za su zauna tare babu rabuwa dalili ke sa a rabu idan haka idan aka ce nikahul mut'a huwa tazawwujin rajulil mar'a ila ajalin shine mutum auri mace zuwa wani lokaci sananne ma'ana wani lokaci malai ce wa qad kana dalika mubahan irin wannan auratayyar a farkon musulunci mubaha ne ma'ana an tabbatar da sahabbai kai cewa su yi mubaha ibaha shari'a ta so ayi umma nasiha daga baya sai aka soke aka ce a dina an gane ko wasu malamai kuma suka ce a biha bada nahi bayan an hana kuma an zo an ƙara kwadaitarwa umma nusikhatil ibaha daga baya kuma aka zo aka ƙara sokewa fa inna hadha Hadith an ali radiyallahu an yadullu ala an-nahy anha yawm khaybar wannan hadisi na sayyidina ali yakan yi nuni ne zuwa hani dangane da auren mut'a cewa annabi ya hana wannan auren a ranar khaybar to idan muka duba wannan hadisin za mu ga cewa sannan shari al-nikahu li qasdil ijtima'i wad dawam shari'a ita shari'a ta sunnanta aure da nufin al ijtima'i da nufin ku haɗu ku zauna wuri ɗaya wad dawam da kuma dawwama an gane ko shine nufin shari'a game da auratayya shi sa idan aka aura maka ita za a ɗauko ta daga gidansa a kawo ta gidanku za a ɗauko ta daga ƙasarsu a kawo ta ƙasarku za a ɗauko ta daga layinsa a kawo ta layin za a ɗauko ta daga wani wuri a kawo ta wurinka shi sa ake haka idan an yi aure to sai aka kawo ta bayan wannan nufin nufi na biyu game da auratayya shine addawam ma'ana ku dawwama tare kawai in son samu ne a ce mutuwa ce za ta raba ku je gidan aljanna kuma a ƙara ɗaura muku aure walida saboda wannan dalili kana abu gadul halalu ila Allah aqwala sai zaman to mafi kyamatuwar halal halal ne amma Allah baya so shine aqwala shine saki ya halasta ayi saki shari'a ta tabbatar da saki annabi ya yi saki to amma Allah kuma halin ne wanda Allah kuma yake kyama kauni saboda shi saki hadaman li hadal bina'i sharif yakan rushe wannan gini mai girma lokacin da aka ce ka saki matarka idan aka ce a unguwarku ai a wannan shekarar matan aure goma ne a unguwarku ko a layinku ko a ƙauye sannan duk shekara kowace na haihuwa duk shekara duk suna haihuwa sai aka ce kai ka saki matarka kina a wannan shekarar za a samu tawayar ɗa guda ɗaya sai ƴaƴa tara kawai za a haifa a garin ko kuma a ƙauyen ko a layin don haka saki yana ɗaya daga cikin abin da ke rusa wannan gini mai girma lokacin da aka ce ka saki matarka to kamar ka raba wani ijtima'i ne da a haɗa kuke sai ka tsinke wannan igiyar an so ku dawwama sai kuka rabu wa kullu qasdin aw shartin yukhalifu hadhihi al-hikma min an-nikah fa huwa batil mala yace dukkanin qasdu ma'ana dukkanin abin da kake nufi ko dukkanin wani sharadi da ya saba wannan hikimar to shi ake cewa auren mut'a misali da aka zo dauran auren sai ka raya a zuciyarka wannan yarinya tunda ina da kuɗi barin aure ta nan da sati biyu auren mut'a kai an gane ko auren me kai auren mut'a kai domin ai nufin auratayya shine ku dawwama ku zauna wuri ɗaya ku dawwama sai kai kuma karaya a zuciyarka ai sati ɗaya za ku za ku rabu wa min huna haruma nikahul mut'a daga nan ne sai aka haramta auren mut'a domin shi aure ne wanda yake da zango aure ne wanda yake da zango babu mutumin da zai auren maka da ya ya ce to nan da wata shida ka sako mai ita ko kuma nan da shekara biyu ka dawo min da ita babu wa huwa an yi wani akwai wani mutumi da aka da ya aurar da yasa da ya aurar da yasa sai sai ta zo gida tana zuwa gida sai uban ya ganta da ciki gade dan ciki na wata takwas sai ya kira mijin a waya ya aka haka ne nace da tawo sai uban yake cewa to ai ba a haka na baka ita ba ta fara sauke wannan abin sannan ta dawo gida ai ba haka na za ka yi ta ba <laughs> don haka idan muka duba za mu ga cewa shi auren mut'a wa huwa an yuzawwija rajulul mar'a ila ajalin shine mutum ya aure mace zuwa wani ajali shine ma'anar auren mut'a da an kana mubahan fi awwalil islam lida'i ad-darura lida'i darura shi auren mut'a a farkon musulunci shari'a ta so a yi saboda wasu lalurori sai shari'a ta halasta auren nika a farkon musulunci walakin ma fi hadan nikahu min al maqasid amma saboda abin da wannan auratayya yake dauke da shi na barna min ikhtilaq fil ansab saboda cakudayya da ake samu na nasaba kai kayi auren mut'a da ita kansila ya zo yayi da ita tsohon kansila ya zo yayi malam mustafa ya zo yayi bai ya zo yayi wannan yayi wannan yayi ga likita ma ya zo yayi mana aminu ma ya zo yayi alaihi sama'ila ma duk kun mutu'ance ta gaba daya <laughs> za a samu cakudayya ta ne ta nasaba kai kun yi auren mutu'a ta samu ciki ta haihu ga kansila abokin kansila shi ma ya mutu'ance da ita ta haihu wannan ma an mutu'ance duk gaba ɗaya duk an mutu'ance da ita to sai shari'a ta duba za a samu cakudayya ta nasaba wasu ijaru min furun sannan kuma auren ya koma kamar ijari ne na farji ma'ana kuɗi ka ba ta don ka biya buƙatar ka da ita ba don ku da wama ba domin auren mutu'a yana kama da haka haka ne auren jin daɗi yake nufi ma'ana ka aure ta ne don ka ji daɗi da ita ka rabu da ita tunda mun yi bayani wani aure ne wanda yake da zango sananne sai malamai suka ce to saboda ɓannar da ke cikin wannan auratayyar da kuma ikhtilatu na nasaba da kuma isti'jari ga farji kamar ka ɗau kuɗi ne ka bai wa mace ka yi da ita wa mujafatin duki salim wa tabi'ati almustaqima hadhihi almufasid rabat ala ma fihi min ladati al shahwa wannan malam sai ce wannan bannan sai zamanto banna ce wacce idan ka duba kawai mutum yana amfani da dama ne ya fitar da sha'awar jikinsa ba wai dan ya dawwama ba sai aka ce yanzu an an halatta auren mutu'a kai ka mutu'ance yata ni na mutu'ance yakka ka mutu'ance yata na mutu'ance kawaka duk gaba ɗaya gari duk din mun mutu'ance juna za ga cewa abun ba daɗi kawai ayi yi baƙo ya zo ya ga yarinya ya ce zai auren mutu'a sati biyu ne abun ma kamar ya kama da loja ko bai kama ba haka ne kawai baƙo ya zo ya ya ce sati biyu zai yi kasuwanci shi ba zai iya haƙuri ba da sha'awa don haka a samu mai mace ya muta a yi rashin dace garin muta ya dankara mata ciki an gane ko to saboda irin waɗannan mafasid ɗin sai shari'a ta yi hange sai ta haramta ma'ana aka hana auren muta wanda har yanzu 'yan shi'a suna yi wanda idan mun duba wannan hadisin kai tsaye hadisi ne wanda ya bayyana tahrimu nikahil mut'a wa butlanihi wa alaihi ajma'ul ulama haramcin auren mutu'a da idan ma an yi auren gurbataccen aure ne cewa auren bai yi ba cewa haramun ne kenan idan kai kana da zunubi kana da laifi a wurin Allah wa buqulani sannan ko da an ɗaura bai yi ba shari'a ba ta yadda da shi ba malai cewa alayhi ajma'ul ulama akan wannan ne malamai suka yi ijma'i cewa auren mutu'a haramun ne ko da an ɗaura ta bai yi ba qala ibn daqiq al-id ibn daqiq al yace wa fuqaha al amsar kullum ala al man'i yace malaman misra malaman birane malaman misra gabaki ɗayan su suna kan hani cewa haramun ne auren mut'a wa aktaru fuqaha al ittisar fi tahrim ala al wal muaqqad yace kuma dukkanin malaman fiqh sun yi iktisari ma'ana sun taƙaiti zuwa haramci yin irin waɗannan aure wanda yake da lokaci ma'ana malaman fitin gaba ɗaya sun haɗa kai wurin haramcin ɗaura auren da yake da lokaci ma'ana auren da yake da zango wanda idan mun duba wannan hadisin za mu ga cewa kana mubahan fi awwalin islami li darurati faqat cewa wannan auratayyar aure ne wanda yake mubaha ma'ana shari'a ta so wannan auren a farkon musulunci saboda lalura kawai ba don komi ba kenan a farkon musulunci an yi mut'a amma daga baya an hana ثم جاء التأكيد والتعديد لتحريمه ولو عند dabbarowa, sai shari'a ta zo da ta'akidi ta ayyada haramcin shi koda da lalura da za ka zo gari kana da yawan sha'awa to shari'a ta haramta maka yin aure saboda wannan lalurar alaika bisiyam shari'a ta hore ka da yin azumi idan muka duba wannan hadisin har wa yau za mu ga cewa naha shari'ul hakimu anu ita wannan shari'a mai dimbin hikima wacce kake ɗauke da hikima da yawa lima yatarattabu alaihi min al-fasad min al saboda abin da auren mut'a yake dauke da shi na banna da yawa minha na daga cikin bannar ikhtilatul ansab akwai cakudayya na nasaba a ce ai wane ya haihu da wace ya wane ya yi mut'a da wace gashi wane ya yi mut'a wane ya yi mut'a wane ya yi mut'a kaninka ya yi kai ma ka yi shi ma ya yi wannan ya yi duk an yi واستباحة الخروج بغير نكاح صحيح wastibaha da da istibaha ma'ana da halatta farji ba tare da aure tsayihi ba domin kwanaki ina jin wata tasha ta yan shi'a ana kiranta alwilaya ana tambayar ɗaya daga cikin malumman jinjima gangama gangaman malumansu a najeriya ana tambayar su da ƙasashen waje ana tambayar su game da auren mutu'a sai ake ce masa akara makallahu mutum ne yake auren mutu'a da mace sai kuma yana so ya yi aure na da'im don suna kiran ɗaya auren na da'im an gane ko shi aure sahihi suna kiransa da'im sai ake tambayarsa shin ya za a yi sai ce e kawai za su je ne a ɗaura musu wani aure su koma auren da'im kenan su aurensu auren mutu'a ya halasta su a wurinsu ne auren mutu'a ya halatta amma saboda waye irin na 'yan najeriya idan ka je zariya ba sa ba da 'ya'yansa auren mut'a dan da za ka ga mutum ya shiga a na kwana biyu don ya auren mut'a wani ya ce idan kana so ka mutu an ce ka je zariya Na'am, ya ce na shari'ul hakim wannan shari'a wacce take ɗauke da ɗimbin hikima ta yi hani game da auren mutu'a saboda abin da yake ɗauke da shi na ɓalla na daga cikin ɓallar cakuɗanya ta nasaba da kuma abin da ya shafi ibahar ma'ana halasta farji ba tare da ingantaccen aure ba kenan idan aka yi auren mutu'a kamar zina aka yi ko ba haka yi ba zina aka yi mala ya ce annahu abu na biyu shari'a ta yi hani an akali luhumin humurin ahliya fa huwa shari'a ta yi hani dangane da cin naman jakin gida domin najasa ne بخلاف الحمر الوحشي فهي حلال بالإجماع da sabanin jakin dawa domin shi halal ne bisa ga ijma'in malamai kenan kai tsaye shari'a ta haramta cin naman jakin gida amma an halatta cin naman jakin daji naman jakin dawa shi halal ne bisa ga ijma'in malamai to sai dai a garkashin wannan hadisin akwai fa'ida daga shekul islam ibn taymiya ce su ina shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala an tambayi shaykhul islam ibn taymiya Allah madaukake sarki ya masa rahama an rajulin game da wani mutum yasiru fil bilad wanda yake yawo a garuruwa mutum ne shi falke ne ko fatake ne ma'ana shi yawo yake yi ya je nan gari bai da gari zaunanne ma'ana shi yawo yake yau a yi postin ɗin su can gobe a ɗauke shi ya koma nan jibi a ɗauke shi ya koma nan gata a ɗauke shi ya koma nan to an tambayi ibn taymiya game da irin wannan mutumin shin idan wannan yana tsoron afkawa cikin saban Allah yana tsoron afkawa cikin zina fa hallahu an yatazawwaja fi muddati iqamatihi fi tilka balaga shin shi wannan mutumin zai yi aure na tsawon zamansa a wannan gari ma'ana ya ce to da ni an turo ni gari an turo ni wannan gari aiki kuma aikin nan course din nan da zan yi ko wannan aikin da zan yi ko wannan bangaren da aka sa ni ai wata shida ne shin kamar ka tambaya ne to wata shida ni kuma ba zan iya zama ba babu mace to zan iya yin aure na wata shida nan daga wata shida ya cika mu rabu ma'ana a yi auren da wannan sharaɗin fa'iza safara tallaka man tazawwajaha idan yayi tafiya mana idan ya tafi bayan ya gama duk abin da zai yi a gari sai ya sake ta sai ga tambayi ibnu taymiya an gane tambayar ko fa ajaba ibnu taymiya rahimahullah sai ya amsa da cewa bi allahu an yatazawwaj ibnu taymiya yace na umar na hore sa da yayi aure ibnu taymiya yace yayi aure walakin ala an yanki nikahan mutliqan amma yayi aure cikakken aure a ɗaura musu aure yumkinuhu min auta aw ha in sha'a ya zama ya saura a wurinsa ya rike ta ko ya sake ta amma a ɗaura musu ingantaccen aure yadda ake neman aure ya nemi aure yadda ake ba da sadaki ake abin aure ya yi. ruwansa ne idan ya tashi tafiya ya rike ta saboda halinta ko ya sake ta saboda halinta ko ba haka bane na'am wa inna wa qalatiha amma idan yayi nufin sakinta lokacin da za a daura auren sai yayi nufin ai idan an yi auren ai sakin da zai daga ya gama zamansa inda in qida'i safiri a lokacin da tafiyarsa ta ƙare ma'ana ya kammala zamansa a wannan gari kariha fi misli zalik an karhanta a wannan lokacin ibnu taymiya yace bai kamata ba a wannan yanayi ma'ana bai kamata ba wa fi sihhatin nikahi za ibnu taymiya yace dangane da ingancin auren ma akwai jayayya tsakanin malamai akwai ba shin auren auren mutu'a ne ko sayayyan aure tunda lokacin da za a daura auren ya dasa niyyar sakin ta zai yi bayan ya gama zamansa ma'ana ya ya allaka auren da auren mutu'a ma'ana ya auren yayi tasbihi da auren mut'a kuma bayyana rahimahullah ra'ayin fi nikahil mut'a sai ibn taymiya ya bayyana ra'ayinsa dangane da auren mut'a fa qala yace in qasada an yastamti'a biha ila muddatin kuma yufariquha مثل المف... مثل المسافر إلى بلد يقيم فيه مدة فيتزوج فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ولكن النكاح عبده عقدا مطلقا فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد ابن ابن تيمية يقول yayi bayani dangane da ra'ayinsa game da auren mut'a yace idan yayi nufin yayi auren ne don ya ji daɗi da ita zuwa wani lokaci sannan ya rabu da ita kamar mutumin da ya yi tafiya zuwa wani gari domin ya zauna na tsawon lokaci sai ya yi aure da niyyar cewa idan ya koma garinsu zai sake ta amma auren aure ne wanda aka yi ingantaccen aure ne ingantaccen aure ne aka ɗaura musu sai ibn taymiya ya ce gaskiya game da wannan fatawar akwai zantuttukan malamai guda uku bisa ga mazhabin imamu ahmad ibn hanbal na ɗaya ya ce ƙila ibn taymiya yace daga imamu ahmad dangane da mazhabar imamu ahmad yace huwa nikahu ja'izun aure ne wanda yake ja'izi matukar an daura auren aure ne sahihi ma'ana daura musu aure aka yi da waliyai da shahidai sai aka daura musu aure na sahihin aure da niyyar cewa shi fa idan ya tashi komawa garin su zai rabu da ita a zuciyarsa to wani bangare daga mazhabin imamu ahmad sun ce matuƙar auren sayiyin aure aka ɗaura ya cika sharuɗa na aure to auren yayi suka ce ja'i auren yayi yayi an gane ko yayi eh ya inganta idan an yi babu laifi wa huwa ikhtiyarul mawfiq wa qawlul jumhur yace wannan shine zakun mawfiq da jumhurai wa qila a wani hadi a wani lafazin kuma ce innahu nikahu tahlil la yajuz wannan auren na halatta farji ne baya halatta ma'ana kamar ka bata wani abu ne ka halatta farjinta bai halatta ba wa ruwiya anil auza'i an rawaita daga imamul auza'i wa nasr al-qadi wa ashabihi da nasr al-qadi da mabiyansa cewa auren bai yi ba waƙila wasu malamai daga mazhabu Ahmad suka ce makruhun wa laysa bi muharramun cewa an kyamaci irin auren amma ba haramun ba bane tunda ai an ɗaura sahihin aure an ɗaura aure ne na musulunci aka ɗaura. amma shi fa da nufin fa idan ya gama kwasfinsa ɗinsa ko ya gama aikinsa a garin ya koma garinsa zai aiko mata da takarda wasahi malin ce abin da ya fi inganta game da waɗannan maganganu in ji ibn taymiya anna laysa bi nikahin mut'a wala yuharrim ibnu taymiya ce irin wannan auren ba auren mut'a bane kuma ba haramun bane an gane ko ibnu taymiya yace wannan ba auren mut'a bane sannan kuma ba haramun bane domin shi auren mut'a ai ba a taruwa a akwai wani lafazi a suke amfani da shi ko mut'a ce an kine ko ya suke cewa kawai daga ka faɗa mata ta amsa maka kawai yayi wannan ne ko ka zo shi <laughs> na'am wa dalik ibn taymiya yace annahu qatirun lin nikah wa ragibun fihi dalilin da yasa ibn taymiya ce ba auren mut'a bane saboda ai shi mijin yayi niyyar aure ne niyya yayi ta aure kuma aka yi aure ko aure aka yi ga wani ne ga ga sadaki aure aka yi wa ragibun fihi kuma yana kwaɗayin auren ne saboda baya so yayi zina بخلاف المحلل da sabanin wanda yake so ya halatta farjin mace ba tare da sharadi ba walakin la yuridu dawamul mar'a sai dai shi wanda ya aure ta ba wai yana nufin dawwaman matar bane kawai a zuciyarsa ba wai yana nufin dawwama bane da ita ba eh ita ta sani ba yace wa hadha laysa bi shartin ibnu taymiya yace wannan ba sharadi bane tunda tunda da yawa yawa akwai waɗanda suke aure auren suka yi amma baya tunanin dawwama da matar ko ba haka bane baya eh auren saki yawa baya nufin dawwama da matar mala yace fa inna fa inna za mu yi bayani game da wannan fa inna dawamil mar'a ma'ahu laysa biwajibin domin dawwama da mace a wurin namiji ai ba wajibi bane shari'a bata dora maka wajibi sai ka dawwama da ita ba ballahu an yuqallifaha shari'a ta baka dama ka sake ta a lokacin da kake so lokacin da wasu abubuwa suka bayyana a gare ka da basu maka ba shari'a ta baka dama ka sake ta amma idan zaka yi sakin yi mata saki bayan ta yi haila ma'ana lokacin da tana tsarkakakkiya sannan kuma idan za ka yi saki saki na sunna shi ne ka yi ɗaya ba ka ce na saki ki dubu ba an gane ko saki dubu ba saki ba ne domin babu saki dubu a shari'a ballahu an yi shari'a ta ba sa dama da ya sake ta lokacin da ya ga al'amari ya canza mai ita ma kuma shari'a ta ba ta dama da ta ce ba ta yi da kai ka mayar maka da sadakinta an gane ko ta mayar maka da sadakin da ka bata domin an taɓa yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wata mata da da Thabit bin Qais Thabit bin Qais ake ce da shi muna nan za mu shigo ai babun babun babun ya ake kiransa ne babun akwai yadda ake kiransa shi ma muna nan za mu shigo insha Allah shine mace ta ce ba ta son miji an gane ko cewa ba ta dawo masa khuli khuli ake ce masa mace ta ce na namiji ana kiransa afalak mace ana kiransa da khuli mace ta ce ba ta son mijinta sai ta dawo da sadakin da ainihin wato ya bata an gane ko wanda shi sabit bil qais tilbi da za a yi auren bai da tilbi amma da kai aka yi auren sai tilbi ya fito masa sai da ce inna sabin bil kai zaniman la uibu dini ولا في ولا لا أعيبه في دينه ولا في خلق ولا في خلقه ولولا مخافة الله لبسطت في وجهه تشي ثابت بن قيس كان ذميما يا كسن شيء مقاتل تلي تشي بانا أيضا تاشي دنغني da addininsa ko kuma halinsa duk mai kyau ne amma ba don ina tsoron aikata kafirci ba a musulunci da na tofa masa yawo a fuskarsa sai ta kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a turaddina hadiqatahu shin zaki mayan masa da gonarsa ne gona ya bayar sadaki sai annabi ya ce mayan masa da gonar iqbalil hadika annabi ya ce wa sabid bin qais karbi gonarka kai kuma kai mata saki da an gane ko muna nan za mu shiga babu insha Allah za mu yi karatu a gargashi dan haka shi namiji ba miji ba a dora masa wajibin dawwama ba da mace da za a daura aure ba a ce wani yabas ce to dole dawwama ba fa ba irin da ko ta aka ce ba ba ba da auren zo ba auren zo ne aka ce ku ba kawai dai an daura muku aure ne ku je can halin ku in yayi dai ku zauna in bai dai ba a yi mufaraka an gane ko na'am malai yace fa idza qasada an ba da muddatin faqad faqad qasdan amran ja'izan bi khilaf nikah al-mut'a mala yace shi wanda ya aure ta idan ya yi nufin sakinta zuwa wata mudda zuwa wani lokacin sananne da sabanin wanda ya auren mut'a an gane ko da sabanin wanda ya ne auren mut'a shi wannan ya aure ta auren ta yi shi kuma auren mut'a ai ba a saki kawai daga lokacin ya shika kawai za ta bar ɗakin ko ta bar gidan auren mut'a shi ba a saki ai dama an sanya wa auren lokaci to mun yi mutu kayi mutu ba zan ce na yi mutu ba ya yi mutu zuwa karfe goma sha biyu na ranar asuba na asabar to sha biyu ya yi na ranar asuba a asabar to ai lokacin da aka sa ya shiga sai ta kwashe kwamukan ta gabi dama ai shi ba a saki shi ko aure sahihi ai ana saki ba za ka je kawai ka tarar da babu kaya ba a ɗakin matarka yaya ai mun saku kin saku ta ina waye sake ki an gane ko na'am shi ko auren mut'a fa innahu mithl ijara shi kamar ijara ne kamar lada ne kamar biyar ta kai ka kwanta da ita kai zina da ita fihi inqida'il mudda shi ko yana da mudda ma'ana yana da cikar mudda yana da lokaci shi ko wancan auren an bai da lokaci amma ne kana harsashen iya zamanka a gari an gane ko wala mulkun lahu alaiha ba'da inqida'il ajal shi auren mut'a ba ka da iko akan matar bayan lokaci ya cika auren mut'a daga lokacin da kuka yi daga lokacin da kuka yi alkawari ya cika ka bata abin da zaka bata na mut'a to da yiwuwar ka ga ka ma ya saka ta mut'a ko ba haka bane haka auren mut'a yake amma idan kana da mata ka sake ta saki ɗaya saki biyu sai ta gama ne sai ta gama idda lokacin da ka sake ta saki ɗaya tana cikin idda lokacin ita ma bata isa ta tsaya ta ɗi ba lokacin har yanzu akwai wani iko naka a kanta saboda a lokacin kana da ikon ka ce na dawo da ita kawai a lokacin dawowar kawai shaidu biyu za ka sa sannan ba a buƙatar yadda babanta ko babarta lokacin da ka saki mata saki ɗaya ko saki biyu idan dai akwai komayya kawai kai bayan ka ci to ka koshi ka zauna kawai za ka kira ta a waya wace na dawo da ke alai sama'ila da honorable kune ne shaida babanta bai da haƙƙi bai da iko shari'a ba ta ba sa dama ba ya kira ka ya ce shi fa yarsa ba za ta dawo ba ƙarya ne shari'a ba ta ba sa wannan damar ba muna nan za mu zo babin saki duk za mu warware wannan al'amari za mu yi bayani insha Allah an gane ko wannan kenan na'am amma wurin saki shi kuma ba a buƙatar shaida ba a buƙatar cewa alaisa ma yana nasa kuma ta kai ne shaida kai ne shaida amma wurin raja'a wurin dawo da ita kana buƙatar shaidu guda biyu misali sai ka sake ta saki ɗaya saki ɗaya tana idda a cikin gida domin ba irin sakin da muke ruwan yanzu a hausawa da gaci na sake ki sai ta ce ya fi nono fari sai ta kwashe kayanta da fita a ka'idan musulunci sai ta yi idda a ɗaki sannan ta fita dalilin iddan nan shine wata rana tana dan wanke wanke ka go wucewa ce ai ke kika ja wallahi kai ka ja sai a koma shi sa shari'a ta ce kada ta tafi gida amma sai ka sake da ta tafi gida tana can za a dinga ai dan bala'i ne kai ma nan gidan kwana ai masu tafiya ce to ta yaya a koma amma sai ka sake ta sai ka daina shiga ɗakin ta ga ɗakin ka daina ga ɗakin ta in ka dan leƙo buran za ka zanta ita ma ta leƙo buran to waje ai je ga jami'an kuɗi wannan akwai raguwa za sai a koma lokacin da za ka koma ko da kai da ita ne a gida sai ka fita ko ka kira waya ka kafa shida shari'a bata baka dama ba kawai kai ka koma daga kai sai ita ka shige ɗakin ta ba a sai ka kafa shida ko abokananka ne ka kira cewa wane sakin nan ɗaya biyu to na mai da ita an gane ko amma idan aka yi saki albatta ba'ina ma'ana aka yi saki uku wanda babu raj'a kana sakinta za ta kwashe kwamutsanta saboda babu komayya eh eh wannan duk za mu bayani muna nufin idan saki ya kai uku lokacin da saki ya kai daya biyu uku ya zama ba'ina ma'ana babu komayya har sai wani ya ɗanɗana daga daɗinta da za a ɗaura mata aure da wani ana ɗaura auren da wani kafin ya sadu da ita sai ya sake ta to kai lokacin bata halatta a wurinka ba hatta ya zuƙa al'akharu min usailatiha har sai wani ya ɗanɗana daga daɗinta wannan daɗin nata da zai ɗanɗana kai kuma shine punishment ɗinka muna nan ba mu shiga ba mu shiga an gane ko <laughs> bari mu gama wannan na'am shi auren mutu'a ya saba wancan aure na sayi domin shi auren mut'a yana da zango wanda yake sananne cewa ai auren mut'a muka yi zuwa lokaci kaza daga lokaci ya cika ai mun gama ba ka da wani iko a kanta shi ko wancan auren na sayi lokacin da ka sake ta saki ɗaya tana gidanka za ka ba ta ci za ka ba ta sha za ka ba ta sutura za ka yi mata komi daga ta gama ta sai ta kwashe kwanatsanta ta fita idan kuma kana so ka mai da ita tana cikin idda sai ka ce ka mai da ita shi ko auren mutu'a daga lokacin ya cika to za ka iya ganin ta ta daɗa mutu'ancewa da wani ba ka da wani iko a kanta kun ga kenan ya bambanta ko na'am mala ce wa amma hada fa mulkuhu thabitun mutlaq amma shi wannan auren da za ka zo gari a yi aure ka ganta kana so a mazauninka na bako a ɗaura muku aure ka biya sadaki ga shaidu amma da nufin aurenku na iya zamanka ne a gari to wannan aure ne sayi ibn taymiya ya ce yayi ko da a ranka nufinka shine idan ka bar gari ka koma garin ku ka sake ta to aure yayi muna wasu alai na tallan na auren وقد تتغير لهنبه نعمته فيمسكها دائما ما لا yace niyyarsa za ta iya canzawa kuma ya rike ta har abada lokacin da ya aure ta da nufin idan ya koma gari alai sama'ila ya aure ta da nufin idan ya koma gari zai sako ta sai ya gane ai ta iya miya ta iya tuwo ta iya dambu ta iya kudewa ta iya kaza kaza ya tayar da kaza sai ce kai wannan da'iman ci har abada ce sai a tafi da ita an gane ko wa zalika jaizun la ibn ya ce to wannan ya halasta a gare sa kama law tazawwaja bi niyyatil imsaki ha da'iman kamar kamar a ce ne ya aure ta da niyyar rike ta har abada kuma bada lahu talaquha jaza lahu sai daga baya niyyarsa ta canza ni zan sake ta ya halasta a gare sa wanda akwai safani na malamai lokaci da zai kai mu yi bayani ba za mu yi hakuri insha Allah sai karatu na gaba gobe sai mu tauna abin da ya shafi ikhtilaf na malamai da yawa daga cikin mu suna da nau'in bukatun su muna roƙo Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukata sannan muhabara majalisar malamai da mu cewa a wannan asabar din insha Allah muhabara ta da zagowa kanmu cewa za a gudanar da muhabara a wannan majalisi mai albarka da Allah kamar yadda aka saba naira biyar naira goma da Allah a yi wannan kokarin domin abin da mutane za su dan tsosa wanda na su sha da wanda za a dan tauna an gane ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin